Bismillahir Rahmanir Rahim da me ake ado? Babi na uku. Abin ya so ba ta dariya, wata irin shakuwa ce tsakaninsa da Musa wacce ba za ta iya raba su ba, don Allah ne ya haɗa su. Da daddare suna barbaje a tsakar gida suna cin abinci, cikin tsakiyar hasken farin wata. Tuwo ne da ɗanyar kuɓewa wacce ta sha kifi. Ahmad ya kai ƙatuwar loma bakinsa ya haɗiye. Da ƙyar ya kalli umman tasu yana faɗin umma wai maye shege ne gabanta ya yanke ya faɗi matuƙa ta waro idanu waje cike da tashin hankali can kuma sai ta yi saurin dakewa ta kwantar da murya ta ce ba na ce ka daina tambaya irin wannan ba Ahmad maye amfanin wannan tambayar ina ce a makaranta malaminku ya ce ku daina tambaya akan duk wani abu da baya da amfani gaba ɗaya duk ta ruɗe Jikinta har rawa yake yi. Ganin haka ya sanya shi ma hankalinsa ya tashi, don ba ya son ya ɓata wa ummansa rai. Ya ce ki yi haƙuri umma na daina. Dama innarsu Musa ce na ji kullum sai ta ce mani shege. Ta nake ma suna ne ashe magana ce mara kyau ma. Ta kuma ruɗewa ta ce ka daina damuwa idan ta ce haka. Idan aka ce da mutum shege ai ya yi wata gwaninta ne. Ya yi dariya yana faɗin na tuna har kika hana su cewa hakan ko? Ta ce yauwa yaro na ashe ka gane. Ka daina damuwa idan ta kuma ce maka. Kuma kada na kuma jin kalmar a bakinka. Kada kuma ka tambayi wani ko malaminku. Tunda ka ga na gaya maka ya ce to umma ba zan kuma tambaya ba. Sannan ya ci gaba da cin abincinsa. Ta yi wawiyar ajiyar zuciya cike da fargaba. sai ta ji duk abincin ya fita daga kanta ma gaba ɗaya. Tabbas dole mijinta ya ɗauki mataki a kan wannan abin, idan ba haka ba sai dai ta bar gidan da yaronta, don ta yi alƙawarin har abada ba za ta gaya wa Ahmad waye shi ba. Saboda haka ma tun yana ɗan shekara uku ta daina kai shi gidan rainon yara. Shugabar makarantar ce ke zuwa ta gan shi har gida, har sanda ta bar aikin a gidan rainon yaran. takan zo ganinsa saboda tana masifar son sa ita ma, har ta dinga da na sanin barinsa a gurinsu ɗin. Ga shi babu damar ta amshe shi a lokacin. Da daddare duk yaran sun yi bacci ta tashi mai gidan nata, wanda shi ma har ya fara yin bacci. Ya tashi cike da mamaki da fargaba, don tun da yamma ya garanta a ɓace. Ya kula tun da maraice akwai wani abu da yake kike ɓoye mun?" To, Ke shirya faɗa kenan yanzu? Ta fashe da kuka tana faɗin. Ai ɗazun ma ba ƙin gaya maka haka kawai ne ba. Sai dai gudun kada yaran su ji abin da za mu tattauna. To wallahi na gaji da zaman gidan nan. Na amince ka kama mini haya da masifar da ake shirin kunno mini. Sai ta ƙara fashewa da kuka. Ba tun yau ba nake sanar da kai irin azabar da matar nan take yi wa yaron nan Ahmad. har abin ya kai na daina sanar da kai. To yau ta kai har Lami ke nuna wa Ahmad shi shege ne ba zan yadda ba. Allah wannan neman masifa ne da son tozarta ne. Hankalin Malam Suleiman ya tashi, ya dinga faɗin subhanallahi. Garin yaya hakan ta faru, ta san kuma doka ce na sanya a gidan nan tun da ba yau ba. Ko mijinta na ce ya faɗi wannan maganar za mu raba gari da shi. Da sassafe ya tura yaran makarantar safe kamar yacce suka saba. Duk ranar Asabar da Lahadi da babu boko sai su tafi ɗaukar darasi a masallacin anguwar. Kai tsaye suka shiga gidan Jibril. Sun yi sa'a ko yaran gidan su ma sun fice. Sai matar gidan zaune a kan tabarma suna ta hira suna jin sallamar su malam suka ɗaga kai da mamaki. Domin sun san baya shiga gidansu sai ta ɓaci. Jibril ya miƙe yana faɗin, a'a yaya ne sannu da zuwa, zauna mana. Ya ɗaga hannu yana faɗin ba wannan ta kawo ni ba, gargaɗi na shigo yi wa matarka, duk da na san ka san duk abin da take aikatawa, to wallahi a hirɗinta, hawainiyarta ta kiyayi ramata. Lami ta dafa ƙirji tana faɗin, ni kam na shiga uku na zama shara, komai aka kwaso sai a yaɓa mini yanzu kuma me na yi? Rufe min baki marar kunyar banza. Aikin fi kowa sanin abin da kika yi. Wai ke dan baki da mutunci har kike tsare yaron nan Ahmadu kina masa habaici. Dole duk sai ya san shi ba mu ne iyayensa ba ko? La ilaha illallahu ni din. Wallahi shauri ake min yaushe na taɓa shi na gaya masa wannan maganar kuma. Ya kalli DJ yana ci gaba da faɗin. Gaya mata duk abin da ta faɗi, ta san ya dawo kunnen mu. Dije ta maimaita duk abin da Ahmad ya sanar da ita har shegen da take ce masa. Sai Lami ta yi wiki-wiki babu kuma bakin magana, don ta san ta faɗa yadda kuma suka tsara. Sai take tunanin ko Dijen ta ji nema. Malam Suleiman ya ce to yaya, ko har yanzu sharra ake maki iye? Mijinta ya amshe don Allah ya ya yi haƙuri kuskure ne aka samu. Kuskuren gidanku na ce, kuskuren gidanku. Tun yaron nan yana wata guda matarka ke cutar da shi. Yanzu kuma abin yanzu kuma abin da za ta koma yi kenan. Idan kin kwantar da hankalinki wata rana zan sanar wa Ahmed wace ce mahaifiyarsa ko dan ya dinga yi mata addu'a. Amma sai sanda ya mallaki hankalin kansa ya tara iyali ya samu waɗanda za su ɗebe masa kewar danginsa. Amma a yanzu ban shirya sanar da shi ba don ba na son hargitsa masa rayuwa. ya kasa karatu da amfanin rayuwarsa. Idan kuma ba za ki daina ba zan sai da gidan mu koma haya kowa ma ya huta. Dan da ki salwantar da rayuwar Ahmad gwara na kare rayuwata a haya har abada. Kana ji na haye nuna Jibrilu. Kai ne mijinta, ba na son jin makamanciyar wannan magana a gidan. dan Allah ya ya ka haƙuri, wallahi ta daina insha Allah. Bai saurare shi ba ya kalli DJ ce Mazauce mu tafi. duk sanda ya kuma sanar da ke irin wannan maganar da ta fito daga bakin lami ki sanar da ni ni kuma za a ga hukuncin da zan yi wallahi suka wuce suka fice lami ta bi su da harara tana faɗin aikin banza ko kunya baya ji mace ta sako shi a gaba ya zo yana jaraba kai kuma ta kalli mijinta a wulakance sai wani rawar jiki kake kana ba shi haƙuri yana ƙara kumbura to idan an ce masa shege shin ƙarya aka yi yana da uba tsinanne ɗan mahaukaciya, in sha Allahu sai na yi ajalinsu, ai tsintacciyar mage ba ta mage. Yau tun da safe gidan babu daɗi gurin samarin gidan da suka fara mallakar hankalinsu, domin tun safe ummansu ba ta da lafiya. A iyakacin shekarun Ahmad sha uku da Sani sha biyar da Auwalu sha bakwai, Rabi'u sha biyu, sun fahimci naƙuda ce take yi tun safe. ‘Yan uwan maman nasu mata ke shige da fice, an yi su tafi makarantar boko sun kasa zuwa. A lokacin Auwalu yana da shekarar ƙarshe, Sani yana aji hudu, Ahmad yana aji ɗaya, haka ma Rabi'u da yake kusan tare ake musu komai don sun tashi kamar ‘yan biyu. Can kamar daga sama suka fara jin kukan jariri, suka mimmiƙe a ruɗe suna leƙawa, amma sun kasa fita, suna jiran a ba su izini. Sai da aka kammala gyara uwar da jaririyarta sannan aka ƙwala musu kira, har rige-rigen fita suke yi ganin umman tasu tana zaune a kan filo a falo kamar ba ita ce ta haihu ba, ta yi kyau sai ƙamshin turaren wuta ke tashi, suna shiga ta washe baki cike da farin ciki tana dariya. Inna su ƙanwar ta ce ta ce albishirinku samarin umma, a tare suka ce goro. Inna ta yi dariya tana faɗin yara sai kun bani tunda na yi muku albishir ‘yar budurwa da aka haifa muku. wacce kuke marmari a maƙota. Su suka saka ihu a tare sai da Umma ta kwaɓe su. Sannan suka natsu suka dinga amsar yarinyar suna kallo. Duk wanda ya amshe ta bai son baiwa ɗan uwansa saboda kyan yarinyar. Ahmad kam kamar jira yake su fito. Ya kwasa da gudu ya gurin abokinsa Musa ya ma manta shaf yana makaranta. domin ya ne masa gorin ƙanne mata shi guda biyu yake da su Radiya 'yar shekara shida da Amina 'yar shekara uku. ko faɗa suke sai ya yi masa gori, don haka ya ga ya shiga da ihunsa ko sallama babu. Yana faɗin Musa, Musa, zo ka ga ƙanwata ni ma yau ummanmu ta haifa mana mace mai kyau da tafi 'yan gidanku. Ya tsaya turus cike da tsoro sanda Lami ta fito daga ɗaki tana mazurai, kamar za ta cinye shi ɗanye. Cikin ta ce, shege me ya kawo ka gidanmu, tsinanne. Ya tsaya jikinsa yana kirma bakinsa yana rawa ya ce, daman Daman mm, mm ummar mu ce ta haifi ɗiya mace, shi ne na zo na gaya masa. Ta ƙara dako masa tsawa, kai tafi can banza shege ummanku ko ku su? Kana murna an haifi mace a gidan wasu, ko? Sha-sha-sha da bai san ko shi waye ba shege. Fice ka bani guri, kuma ka je ka sanar da uwar riƙon naka in ci ubanka shege. Ya juya ya fice da sauri jikinsa yana rawa, yana jujjuya maganganunta a ransa. ya kasa fahimtar abin da take nufi. Suka ci karo da Musa a zaure ya kalle shi yana faɗin ashe ummanku ta haifi mace yanzu Rabi'u yake gaya min a waje. Ya daure ya ‘yar dariya ai na shiga na gaya ma ban ganka ba ɗokin ‘yar budurwa ya mantar da shi abin da innar Musa ta yi masa. Ranar da Hajiya Amina ta zo barka ranar kwana biyar da haihuwa. Sanda za ta tafi Malam Suleiman ya shigo da kayan lambu masu yawan gaske da yake sana'ar shi kenan su yake saidawa kasuwar 'yan kaba. Shago ne da shi babba. Ya sanya aka ɗibar mata mai yawa ta ce ya bar shi. Ya ce sai ta tafi da shi. Sai dai motar haya ta zo gidan domin motar ta tana wurin gyara. Ahmad ya ɗaukar mata kayan ya kai mata bakin titi. Suna tafi suna hirar makarantarsu da sauran abubuwa. Sai ya ce mata, "Anti daman ina son in tambaye ki wani abu." Ta tattara hankalinta a gurinsa ta ce masa, in ina jin ka." Ya gyara kayan da ke kansa ya ce, "Wai me ya shege da uwar riko kuma?" Hajiya Amina ta ja wani wawan birki ta tsaya cike da tashin hankali ta ce, "Kai waye yake gaya ma wannan maganar ba dai ummanka ba, ko Ganin ta ruɗe yadda ummansa ta idan ya sanar mata ya sanya gaban shi faɗuwa. Don Allah kada ki gaya wa umma na za ta mini faɗa. Daman innar su Musa ce take gaya mini kuma ta nake wani abu ne mai amfani. Shi ne nake tambaya. Ta ajiyar zuciya don zaton ta Dije ke faɗa masa haka. Ta ce lallai ta cika munafuka tunda take nuna ba ta son kowa ya nuna masa ba ita ce ta haife shi ba. Amma duk da haka har lokacin ran ta ɓace yake. ta daure ta ce, A gaban umarka take gaya maka haka? Ya girgiza kai yana faɗin a'a. Sai dai idan na shiga gidanta kuma Umman ma ta hana ni shiga ranar suna yarinya ta ci suna Asama'u. Sunan da Dije ke nacin idan ta haifi mace a sanya mata, saboda ƙaunarta ga mahaukaciya babar Ahmad. Tun washe garin suna ta fara kiranta da Ma'u. Kwanakin su goma da haihuwa Hajiya Amina ta yo masa asubanci, sun ɗan tsorata da ganinta da sassafe. amma ganin tana ta wasa da dariya da yara ya sanya suka fahimci ba wani abu ne ya faru ba. Sai da yaran suka wuce makaranta sannan suka kulle a ɗaki aka ƙara gaisawa. Suka natsu suna jiran abin da ke tafe da ita. Ta gyara zama ta ce, tabbas kun zama iyaye na gari masu riƙon amana, kuma kun cancanci ku yi rainon kowane irin ɗa. Ban zo a matsayin shugabar gidan rainon yara ba. domin na yi ritaya sai dai na zo a matsayin ina ƙaunar ku da son ɗanku Ahmad. Ina fatar idan na faɗa muku dalilin da yasa nake son amsar sa ba za ku ɓata ranku ba. Tunda ta fara magana suke kallon Jin ta zo wannan gaɓa ya sanya Dije miƙewa tana faɗin tab jam. Ai wallahi ba zai yiwu ba ko shugaban ƙasa bai isa ba. soma hi saurare.